Shugabannin ƙasashe akalla goma ne suka halarci taron jana'izar shugaban ƙasar Chadi Idris cikin cikinsu har da Muhammad Bazum na Nishar da Felix Tshisekedi na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Bugo da ƙari shugaban rikon ƙungiyar tarayyar Afirka da shugaban Faransa Emmanuel Macron abinda ke ƙara jaddada tasirin marigayin a nahiyar Afirka baki ɗaya. saboda jajircewarsa a kan batun tabbatar da tsaro lamarin da ya sa batun maye gurbinsa da mutumin da ya dace ke ɗaukar hankalin jama'a a ƙasashe makwabta irin su jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙungiyar wanzar da demokradiyya son Allah dambashi na daga cikin waɗanda ke jan hankulan masu ruwa da tsaki a Cadi su kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don ganin an kafa gwamnatin da kowane ɓangare zai na'am da ita. Ɗan Afirka duka wanda ga bisau da ƙafa ga abin da gawa kanuwa a kasashen duniya ce tafarki na yaƙe-yaƙe da tafarki na zaman lahiya ya san dai caji ƙasa ce wadda kamar garkuwa ce eh, bisa ƙasashe na yankin sahel kuma da bisa ƙasashe na yankin caji bayan mutuwa ba san wadda za ta wakana ba tunda aika ƙasar caji akwai bangaro-bangarori eh, da yawa waɗanda a rike da makamai. Sai dai shugaban kungiyar Kowad Amadu Rufa'i Lawan Sallau na cewa dole ne ƙasashen Afirka su yi wa al'ummar Chadi rakiya a wannan lokaci na neman mafitar rudanin da ake tunanin rasuwar Idris Deby na iya haddasawa a nan gaba. Yanzu zancen da ake yi Robel suna nan suna tahowa, 'yan tawaye suna nan bisa hanya suna tahowa suna darƙaƙowa. Eh, wani waje kuma 'yan Boko Haram suna tahowa. kenan wannan abu gaskiya mu muna babba fargaba bisa wannan eh, lamari abinda muke so da 'yan cadi inkin da mu inkin da 'yan mali inkin kai hamma da 'yan najeriya inkin gaba daya don ka mu haɗa ƙarhi da ƙarhe a kai ma cadi ɗauki a taimaka ma cadi tunda cadi tana cikin wani hali wanda yana iya sama ma yaƙi Ɗanban mutane na ciki da wajen cadi ne suka halarci taron jana'izar a Injamena don yi wa marigayin bankwanan ƙarshe inda aka yi masa addu'o'i da hidimomin karramawa a hukunce. Kafin daga bisani a damƙa gawarsa ga iyalansa waɗanda suka nufi garinsu na asali Amjares da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar kusa da iyakar Sudan inda aka bizinin shi a ɗazu da rana. Idris Debi wanda ya shafa shekaru talatin yana mulkin Chadi ya rasu ne a ranar talatar da ta shige bayan da ya ji rauni a lokacin da sojojinsa ke kafsa fada da 'yan tawayen kungiyar FAC a cewar wata sanarwar rundunar mayakan kasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.